Masu sauraro, Assalamu alaikum. barka mu da warhaka, mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta Binta Garba Sali Novels TV. Idan mai sauraro bai mance ba, har yanzu muna cikin littafin na mai suna Hidaya. Wanda ni maman Hanifa da nake kokarin kama ku nake kara tunasar da ku. Da ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawa don ci gaba da samun duk wani labari da zarar mun ɗora. Hidaya kashi na talatin da biyar Ganin Farida na ƙoƙarin ajiye tire dan hannunta Hidayan ta fice da gudu. Tana ƙyalƙyala dariya ta wuce sama, Shirin mai bita da ido. Farida ta fito ta ajiye masa abinci, ita ma ta wuce sama. Da ido ya bita, can ya kalli agogon wes ɗinsa ya ga bakwai da rabi. Ya ɗau bacilota da ke saman tire ɗin kawai ya miƙe fita gidan ya yi. Ya yi wucewarsa. Washe gari Thursday da sassafe wajen shidda da rabi mami na kicin tare da Farida da Hidaya suna haɗa breakfast. Zainab mai aiki kuma na gyaran gida. Da gama shara tana mofin aka bubuga kofar falo. Zainab ta ajiye mofin stick ɗin. Ta fi ta buɗe kofar. Kaka ce a tsaye da ƙaton jakarta a sakale a hannu. Zainab ta duka ta kai da kakan kakan ta amsa tana ƙoƙarin shigowa falon ta ce ina rakiyar duk tsiyarta dai na san bata fita ofis ba yanzu. Zainab ta ce tana kicin. Kaka ta ajiye jakar hannunta ta wuce kicin ɗin. washe baki ta bayan ta shiga ta ce ina kwana rakiya mami na kallanta da mamaki ta ce a'a daga ina da sassafen na haka kaka kaka ta ce gidan umaru mana ai bani da wani gun bayan nan mami ta ce ikon allah amma kawo ki aka yi dai ko kaka ta marere ce ta ce wa wa na ajiye zai kawo ni rakiya kamar dai suna tsoro na dan adaidaita na samu ya kawo ni har nan na ba sa naira ɗari don ya min mutunci kuma kin san na samu kuɗi sosai da bikin nan shi ne ma na zo nuna miki kuɗin ko za ki bani shawara in sai fili mami ta ce a'a gaskiya kam gara ki sai fili in dai kuɗin na da yawa kaka ta ce yawa yawa kai ya kusa dubu talatin da biyar fa don ma ina zara kaɗan kaɗan mami ta ɗauke kai tana ci gaba da yanke green pepper da take yi ta ce eh kam da yawa gaskiya sai ki ba ko babba. ko barista wani ya samu maki fili a unguwar mai kyau kaka ce shi kenan kuwa shi yasa na fi son in yi shawara da ke akan kowa baki da kyashi kin ga idan da canji ma sai su maido min kayana don ba za su ba ba su zan yi ba ba su su zan ba yanzu dai zuwa na in maki ban gajiya duk da dai a gantale muka dinga ganin ki gidan bikin daga nan kuma bayan na kare na karya sai wannan yaran su raka ni gidan Amadu in je can shi ma in yi masa abin gajiya miliyan ɗaya ya bada ta sa tasa gudunmuwar wallahi in gaya maki gadaje biyu aka ma yaran shi dai Amadu ya ce ba shi da kuɗi yanzu amma ga miliyan ɗaya a yi duk abin da za a yi ke kuma na ji labarin kin ba su dubu ɗari ko kawun Junaid bai ba da ko sisi ba duk kuɗinsa mami ta ce a'a dubu ɗari biyu ya saka ma Junaid ya kai musu Kaka ta ce abu ya lalace kenan, ya cinye su kenan. Wallahi don ko ƙwandala bai kawo masu ba. Mami ta ce a'a ya kai masu ina gidan ma ya kawo. Ki tambayi shi babban kaka ta ce a to! a to! da kyau. To duk Allah ya saka ma ya saka Allah ya nuna mana na 'ya'yan baya yanzu ai ai harin na Farida nan da 'yan watanni ko Mami ba ta kuma ce mata komai ba. Farida da Hidayat suka gaida kaka. Kaka ta amsa ta ce to ku yi maza mu karya mu wuce gidan Amadu shi ma kafin ya fice. Daga haka ta juya ta fita kicin ɗin tana cewa ita waccan zalban ma ban ganta a gidan yinin bikin ba. Tana fama da tsayi kamar daren sallah sai da kaka ta ci ta yi nak sannan ta kishin gida a falo tana jiran su Farida su shirya su wuce gidan Abba. Mami ta shigo falon ta ce kaka ko za ku tafi da da kawai don Hidaya ba ta ba ba wani jin daɗi take ba kafin in tafi aiki zan fara ajiye ta a asibiti kaka ta miƙe zaune da sauri ta ce a rakiya ki ma asiri don Allah ga dai likita Shuran a can gidan na samu labarin yana nan da safe yawanci ba sai a kawai ya duba ta ba amma ni dai dole da ita zan tafi ya sharbanta da gidan da gaida uban kurkon nata ki dinga abu saboda Allah mana rakiya komawa ce ta shingiɗa ba ta kuma ce mami komai ba har ta fara gangaɗi ta buɗe ido da sauri jin ana gaishe ta Junaid ta gani zaune yana kallon ta yace ta ce kana gidan dama Junaidu yace eh nan na kwana kaka ta ce shikenan ya zo gidan sauki babu ni babu faɗa da masu adaidaita sai ka ajiye ni gidan Amadu kawai ya kalli agogo ya ce to amma yanzu za mu tafi saboda aiki zan wuce Kaka ta miƙe da sauri ta ce to me nake jira? Wayancan rubabbin ne duk idan ba su gama ba mu yi wucewar mu kawai ban iya wahala. Daga haka ta ɗau jakarta ta nufi kofa. Binta da kallo sannan ya murmushi ya miƙe bi bayanta. Bata yadda sun tafi da ba duk da Junaid ya yi ƙoƙarin kwambasin ɗinta don baya son Hidayat ta je gidan gidan amma kaka ta ce sai dai ya sauke ta ita ba za ta iya wahalarsa ba. sai da Farida da Hidaya suka fito sannan hankalinta ya kwanta Farida ta bude front seat ta shiga Hidaya ta zauna tare da kaka a baya kaka ta ce wannan ai wulakanci ne kawai daga ku yi wanka ku sa kaya sai ku bar mu a wulakance a mota muna jiran ku ko ita rake ce ta ce ku daɗe ganin mami kaka ce shiru mami ta ƙara gun mota ta ce to Allah ya tsare kaka mun gode kaka ta ce yauwa rakiya Allah ya miki albarka insha Allah an jima zan dawo miki da su Ni ma ban faye son zama gidan mutanen ba ai kin sani. Ko da azahar ko ne shirin sai ya dawo mamu ya dawo ya dawo da mu gaba ɗaya mu ajiye su ni kuma ya maida ni gidan umarin da can na fiwa yau. Mami ta ce to Allah ya kai mu Allah ya kiyaye daga haka ta koma ciki. Kaka ta ce to amin amin dai. Junaidi ya ja mota suka bar compound din don mai gadi ya riga ya buɗe musu gate. Farida na kallon sa ta ce ina kwana yaya? ya ce lafiya lau haidara ma ta ce ina kwana ya ce lafiya lau kaka ta taɓa baki ta ce abin bai yi ba ma dama ba ku san yana gidan ba ne tun wayewar gari sai yanzu za ku ce ina kwana junet ya ce duk sun shiga ɗaki kafin na dawo jiya so ba su san ina gidan ma ba kaka ta ce ni duk sai na ganka wani iri junaidu ko baka da lafiya ne ya ce lafiya ta kalau kaka kaka ta ce to kuma dai ku yi ku yi ku fito da matan nan dai yi maku aure ku bar yawo a titi ba kwa wancan gidan ba kwa wannan gidan auren shi ya fi maku gaba eh, auren shi ya fi maku daga kai har shirin Don shi su dai na ji uwar na cewa cikin shekarar nan ne idan Allah ya kai mu dama shi mai yan mata ne iri iri zaɓa kawai zai ya darji murmushi kawai Junet ya yi kaka ta ce ba abun murmushi ba ne har da rashin auren ke damun kai da shirin kai kuma na ga ai wayayye ne akan shirin da yake nan dungum kai ba za ka rasa 'yan matan ba yanzu haka shi kuwa shirin da ƙyar idan ba haɗin gida za a yi masa ba idan ba haka ba kuwa sai ya yi shekara hamsin babu aure duk da dai shi da sa da wata yarinyar a ƙasa don har na je na nemi alfarma a bamu ita gidan iyayen yarinyar kuma sun amince sa rana kawai ya rage idan yarinyar ta gama karatun sakandare ta ma kusa gamawa daga da har Hidayan kallon kakan suke Junet ya kalle ta ta madubi kawai yi murmushi bai ya ce komai ba Hidaya da gaske kaka Hidaya ta ce da gaske kaka kaka ta ce wallahi ai maganar ya fi shekara uku yanzu Hidaya ta ce kuma ya san maganar kaka ta ce haba wane mutum wane mutum ai ba za a bar sa ya san da maganar ba ni dai ai ban biye ta rashin kunyar da yake min ba na yi masa gata a matsayin wacce ta haifi ubansa Amadu ma ya san da wannan zancen kuma idan ta kalkale da wani dariya ta ce Allah ya sa kwanan nan za a yi kaka ta ce a'a ba zai ɗau lokaci ba dama Farida ta ce to auren dole za a yi masa kenan kaka ta ce ganta lalliya. auren dole ai tun zamanin mu aka daina ai ba zai ki yarinyar ba tunda tana da kyau kamar uwarta Allah na tuba me zai nuna mata banda matsayinsa na soja son kowa ce kin wanda ya rasa Hidaya ta ƙara ƙalƙalewa da dariya kaka ta ce, ke ma auren za a yi miki kwanan na ai. Ta dakatar da dariyar da sauri jinar dai sai kallon su yake. Ta turo baki ta ce, ‘yar yarinya da ni, kaka ta ce, wace ce yarinya bayan na ji labari a wajen rakiya kin fara al'ada. Farida ta kau da kai tana dariya ƙasa-ƙasa, Hidaya ce shiru bata kuma cewa komai ba, kaka ma ta shiru jin kowa ya yi shirin. Suna isa gidan Abba Junai ya fakin a waje. Kaka ta ce to alhamdulillahi Allah ya maka albarka Junaidu. Allah ya nuna min bikin ka. daga haka ta sauka motar hidaya ma ta sauka Farida ma ta sauka Farida ta daga masa hannu ta ce Allah ya kiyaye hidaya ta kalle sa ta ce sai an jima ya gida mata kai ta bi bayan kakan da har ta shiga kamfawun din Hamdala kakan ta yi ganin motar Abba da na Ta wuce ciki tana cewa Allah ya so ni idan Ahmadu ya fita ai zuwan banza na yi kenan. Abba ya fito falonsa cikin shigar fita ofis tare da Shrem da ke rike da briefcase ɗinsa. Kenan kaka ta shigo falon Hidaya na biye da ita. Kaka ta washe baki ta ce sannu Ahmadu ina ta sauri karka fita Allah ya so ni. Kallon Hidaya kawai abban yake hakan yasa ta karasa inda yake tsaye ta rungume sa cikin sanyin murya ta ce abba kaka ta ce ato Arakiya ta shiga uku ta lallace, ta tarwatsa zumunci. Abba ya ɗan yi murmushi ya maida hidaya gefensa yana kallon ta ya ce, How are you? ta ce, I'm fine, good morning. Ya ce, Ya karatu ta ce, Lafiya kalau. Alhamdulillahi. Farida ta karasa ita ma ta gaida Abba da ladabi. Ya amsa da murmushi ya ce, How are you, Farida? Faridan ta ce, I'm fine, sir. Abba ya ce, That is good. Kaka ta tafi falon ta ta zauna tana cire hijabin ɗin jikinta, tana ƙara gode ma Allah ta samu Abba. Abba ya karasa ya zauna ya gaishe ta ce lafiya lau Amadu ya taro. Fatan duk watsa su lafiya. Ya ce alhamdulillahi kaka ta ce to Allah ya maku albarka ya mayar maku da dubin abin da kuka kashe. Saurana wannan yaron naka Shuren kuma. Shuren da ke ta tsaye ya kalle ta ta gefen ido Abba dai ya murmushi ya miƙe ya ce na makara baba kuna nan har in dawo ai kaka ta ce to ina za ni? ai ina nan insha Allah har ka dawo tafiyar ka Allah ya tsare ya ce amin hannun Shirem ya amshi briefcase ɗinsa ya ce you did not great her Shirem ya sa falo yana kallon ta ya ina kwana kaka ta ce lafiya lau jiya ka kai ma rakiya su Dublan da alkakin da cincin ɗan kuwa na je gidan namanta ban tambaye ta ba wallahi wani kallo ya mata bai ce komai ba abba na kallon hidaya ce sai na dawo ta ce Allah ya tsare abba abba ya ce ya amsa da amin Farida ta masa Allah ya tsare ita ma da ita ma sannan ya fita falon Farida da Idan suka dawo falon suka zauna kaka ta ce to ita Maryam din bin ta zamu yi falon ta kenan to ai babu komai ku tashi mu je mu ba bakin zafi bane ba zan biye ta ba amma kuma ban ji kun gaida Shrem ba Farida ta miƙe ganin kaka ta miƙe ta miƙe ta ce ina kwana Hidaya ma ta tashi ta ce masa ina kwana duk bai amsa musu ba suka bi bayan kakan zuwa falon momi momi ta fito bedroom ɗinta kenan ganin kaka ta ɗan canza fuska ta ce kaka ce kaka ta ce wallahi ni ce ina ta sallama shiru ashe kina can ciki momi juya juya za ta rufe kofar ɗakinta tana yatsine yatsine ta ce eh ina ciki hidaya ce ƙarshen shigowa falon farida ta zauna kusa da kaka hidaya ta zauna gefen ta duk suka gaida momi lokaci ɗaya fara'ar ta ya bayyana fuskar momi ganin su ta ce a'a ashe baki muka yi haka to sannun ku da zuwa kaka ta ce eh cewa suka yi sai sun zo sun gaishe ki su rabi'a kuma can na baro su gidan umaru basu ma san zan yi nan ba momi ta washe baki ta ce allah sarki sannun ku da zuwa bari a kawo muku breakfast kaka ta ce a'a ni kwai kawai za a soyo min idan akwai dan farfesu a haɗa min da shi kwanan nan ba wani cin abinci nake ba daga da har da suka kalle ta mami ta ce to su kuma ƴan matan fa kaka ta ce su ma soya masu kwan kawai a haɗo musu da ɗan dankali Fari ta ce a'a mu mun koshi kaka ta ce da yake sun karya su ba ta ce komai ba har ta fita falon sai kuma ta dawo ta shiga bedroom ɗinta ta ce bari in maida waya ta caji rufe kofar ɗakin ta yi ta nemo wani ƙaramin fos ɗinta da ta adana sosai ta buɗe ciki ta ɗau wani ƙullin zani ta fi minti ɗaya tana kallon kullum da zai yi shekara uku a ajiye cikin jakar ko nan da shekara goma ne abun babu abin da zai hana sa aiki murya wanda ya bata ne ke dawo mata ta yi wani murmushi ta kunce haɓar zanin ta kulle kullum maganin a jiki sannan ta ɗaura zanin ta ta fito falon ta ce sannu kaka bari in je in masa bari in je in yi maza in soya maki kaka ta ce to yi maza daga haka ta fita falon tsaye ta gashirin har sannan min falo ta ce aliyu da sai yamma za ka fita bari in baka sako ka kai ma hajiya sa'adiya yanzu ya kalle ta ya ce akwai aikin da nake yi ban gama ba ki ba da sakon idan na fita an jima sai in kai mata ta wani haɗa rai ta ce to ni yanzu nake son ka kai mata ba sai an jiman ba bata jira cewarsa ba ta wuce kicin ya bi ta da kallo sauke ajiyar zuciya ya zauna saman kujeran momi na tsaye kicin ta samu mai aiki ta soya lafiyayyen kwai da yaji albasa da tsire a ciki na kaka sannan tsiren kuma ta saka a plate daban-daban guda biyu tana kallon mai aikin ta ce duba mai shirin na falon nan kuwa mai aikin na fita ta dawo ta ce a'a baya nan mommy ta ɗau plate ɗin kwan kaka ta mika mata ta ce to ki kai ma kaka idan ta ce wa soya ki ce ni ce sai ki tafi ki ce ma direba ya eh, yi wucewarsa na yi baƙi sannan ki dawo ki kai ma 'yan matan nan tsire mai aikin ta ce to hajiya daga haka ta nufi kofa ta fita momi ta bi ta da kallo har ta rufe kofar kallon windo ɗin kicin ɗin ta yi sannan ta kai hannu gefen zanin ta cikin few minutes ta gama abin da za ta yi ta barbaɗa ma naman yaji naman yaji sannan ta ɗau plate ɗin biyu ta fita zuwa falon ta ta ajiye ɗaya gaban farida na hannun hagunta ta ajiye ɗaya ta ajiye ɗaya gaban Farida na hannun hagunta ta ajiye ma Hidayan ta ce na ji kaka ta ce kun karya wannan kuma ai abin marmari ne da asuba na yi ma barista ashe ba zai ci ba wannan nawa ne da na shirin shi ma na san ba lalle ya ci ba kaka ta ce a to su ne ku yi maza ku ci momi ta nemi kujera ta zauna tana murmushi labarin biki da abubuwan da suka faru suka dinga yi da kaka kaka ta saki baki sai zuba take Momi ta ce ai ni kin kyauta min da kika ce a sauke kanofi din nan. Mutane ba su da hankali wallahi. Kaka ta fuska kamar 'yan yarinya ta ce lallai haka kawai a lalata min motocin yaro uban waye ya siya masa iri sai rage wannan sintume mai ya gogi motar da karfan fa ba ruwa na ni dai na kore su wanda suka kafa a bakin titi bai isa ba sai an shigo mana gida da katin lema a kakkafa Momi ta yi ‘yar dariya sai kuma ta kalli su Farida ta ce, ku ci mana kar ya huce da zafinsa kuwa. Farida ta ajiye wayar ta da take daddannawa ta ce, na ƙoshi ni. Momi ta haɗa rai ta ce, kin ƙoshi kamar yaya, hana ki cin abincin aka yi a nan? Ɗin idan kun zo, kaka ta ce, a'a, ba wanda zai hana ta. Da yake kin san sun karya kafin mu fito. Momi ta ce, a'a to gaskiya ba zan ji daɗin idan ba su ci ba, tunda da kai na na kawo musu kaka ta Khalifa da ta ce ko ƙwara ɗaya ne ki ci kar ta ga kamar an hana ki na sa a ƙoshe kuke momi na kallon ita ta ce ita idan ta ki ci ai ke ba kya kin ci ba ɗau plate ɗinki ki cinye abinki Hidaya ta ce a'a haba wannan ai manyan nama ki ɗau ki Hidaya ta ce a'a haba wannan ai mayan nama ce za ta ci na sani Hidaya ta kalle ta bata dai ce komai ba Momi ta yi dariyar da bai kai ciki ba ta ce, ɗauka ki ci hidaya. Hidaya ta sauke idon ta tana kallon naman ta ce, Momi na ƙoshi, mun yi breakfast a gida kafin mu fita. Momi ta ɗan haɗare ta ce, nama abinci ne ba na son gulma, idan za ki ɗauka ki ɗauka ki ci, idan kuma hana ku cin komai aka yi sai na sani. Kaka ta ce ni dai ba ruwa na sai ku ja marakiya baƙin jini, nan kuma bata san haka bata san hawa ba bata san sauka ba. Idan za ku ɗauka sashen naman ku ku ɗauka ku cinye. Me za ku dinga ma mutane kumbiya kumbiya Ga shi har na narka kwaina a ciki. Nama ai abin marmari ne ba abinci ba. Bari da dai ta ci gaba da danna wayar ta bata ce komai ba. Idan ta ɗau plate ɗin naman ta ɗauki ɗaya. Wani jiya zuciya da ya kusa fitowa fili momi ta sauke. Kaka ta kalle ta ce lafiya. Momi ta ɗan dabarce ta ce wallahi tun jiya nake jin kamar ulsa na zai tashi. Kaka ta ce to Allah Ubangiji ya maki tsari da shi. Ta gefen ido momin ta dinga kallon hidayen da ta kai naman baki ta fara ci a hankali. Wani ajiyar zuciya ta kuma saukewa. Kaka ta ce to Allah ya maki a tsari da shi dai. Olsa ai bala'i ne. Hidaya za ta ajiye filet ɗin momi ta ce har kin yi me? Me kika ci da zaki ki ajiye? Kaka ce ni dai ba ruwa na da wahalar su. Idan ba sa ci su kawo min in juye a jaka mu tafi kawai. Farida ta miƙe ta ɗau plate ɗin nata ta tafi ta kai ma kaka ta ce ni ba zan ci ba kaka ta ƙwace plate ɗin Hidaya dai ta ci gaba da cin naman ta hira kawai momi ke yi kaka don Hidayan ta ci nama sosai Hidaya dai cin naman kawai take ba wai don yi mata daɗi ba daga ƙarshe ta miƙe ta nufi falo ta gefen ido momin ta bi ta da kallo don ta ci design quantity ɗin ba laifi Ida na fita ta ɗau hanyar kicin zaune ta gashirim a falon this time around ya miƙe ganin ta ɗauke ɗauke kai ta yi da sauri ta wuce kicin ɗin. Ta shiga plate ta nema ta rufe sauran naman ya shiga kicin ɗin yana kallon ta ya ce what is that you are covering. Ba tare da ta kalle sa ba ta ce tsire ne ya ce waye ya ce ta momi ce ta bani shiru yana kallon ta kewa ke dawa ta ce farida ya ce ina na faridan Hidayan ta ce ita ba ta ci ba, ya ce ke ce mayunwaciya kenan. Sai a nan sai a sannan ta kalle sa ya ɗaure fuska ya ce baki ci abinci a gida ba kafin ku fito kin cewa komai tai ta ɗauke kai yayi mata wani tsawa ya ce ba da ke nake ba ta ƙi juya fuskar ta ta ɗan turo baki ta ce na ci ya ce dan me yasa kika ci naman ta ce momi ta ce momi ce ta ce I should eat it Karisawa ya ya buɗe plate ɗin sai ga momi ta shigo kicin ɗin. Ganin sa tsaye da mamaki ta ce me kuma kake yi a nan Aliyu? Ba tare da ya dube ta ba ya ce I come to make tea. Momi ta ce wanda aka sha ɗazufa ya ce bai ishe ni ba. Ta kalli hidayan da ta kuyar da kanta. Momi ta ce ina naman da kika rage ba ni in tafi in ci ban karya ba dama. Hidaya ta karasa ta buɗe plate ɗin ta ɗauko naman ta miƙa ma momi ta amsa. Hidaya ta bi gefenta ta fita kicin ɗin. momi ta masa wani kallo ta ce da uban mi ka shigo nan da uban mi ka shigo nan din kana gaya mata ko akwai haɗin biri da gadani ya ce ni fa I just come in to make tea sai na ganta and where is my meat momi ta ce kwara ya kasance haka don ma ka ji in gaya maka ba haɗin biri da gada tsire kuma babu sai ka ɗau na annabawa ta to ba ya ce to ba ni wannan in ci ta ce ba zan bayar ba daga haka ta fice daga kicin ɗin ya bi ta da ido momi na fita kicin ɗin dama abba ɗakin abba ta shiga ta kulle makulli ta kulle da makulli tana duba dube ta ɗau wani plan sheet paper ta juya tsira a ciki sannan ta ci kwaikwaye takardar ta tura can ƙarƙashin kujera yanda ba za a hango ba sannan ta miƙe ta fito men falo leka hanyar kicin ta ta ga alama yana tsaye har sannan a kicin ɗin ta mayar da flat ɗin falon abba sannan ta fito ta sa kulli ta ta tafi falon ta tana murmushi ta shiga ta ce sannun ku kaka ban ya ishe ki ko kaka ta ce ya ishe ni sai na sai na gobe kuma idan Allah ya kai mu kin ji fari da wai mu wuce bayan na ce ma Ahmadu muna nan har dare mu mu ce Allah sarki ta gaji da zama kenan tunda tun gaisa tun tunda kun gaisa da barista ɗin ai za ku iya tafiya kaka Kaka ta ce a'a su dai su tafi haka kawai ba mu gama ganawa da ɗana ba ki ce in tafi Mummy ta kau da kai bata ce komai ba. Kaka ta ce sai dai ko ki ma shirin magana ya ajiye su gida tun da ke ba zaki ba zai maki musu ba. Ni kuma sai ma ya iya sai ma ya iya zagi na. Mummy ta ce dai Mummy ta dan yi shiru can ta saci kallon Hidaya. Sai kuma ta ce to dama dai direba na ne sai ya ajiye su. Amma To dama da dai direba na nan sai ya aje su amma shirin kam na san ba zai je ba. Yanzu ma na aike sa ya kai masu Sa'adiya sako ya ce ba zai fita ba. Kaka ta rike haɓa ta ce wannan Sa'adiyar dai kin ki rabuwa da ita har yanzu ko Maryam babu wanda fa bai san uwarta dillaliyar bokaye ba ce. Kin san uwarta kawar kishiya ta ce to wallahi babu gidan bokan da ba su zuwa lokacin Kaduna na daji daga ƙarshe ya kwaɓe masu shine kishiyar tawa uwarsu wanda yarinyar da ta kusa sace min zinari jiya ta bani labarin komai kai har makabarta ta sha shiga ta binne laya a kabari to in takaice maki a tsaye uwarsa adiya ta mutu ki kam ki gaya ma kowa wannan labarin ki ce in ji ni a tsaye talla ta mutu a ban ta kamar tsohuwar soja ta mutu da yan awanni kafin a ankara har ta kumbura sun tum to ke dai ki hattara da ƙawance da sa'adiya don barewa ba za ta yi gudu ba dan ta bai yi rarrafe ba kuma dai abokin ɓarawo ne talle talle da na san ki ke dai ko maganin tsari baki yarda can tale can da na san ki ko maganin tsari baki yarda da shi ba sai ki ce Allah ne mai tsarewa to yanzu dai ban san ya kike ciki ba gaskiya momi dai sai danna wayarta take fuskar ta babu yabo babu fallasa ta ƙi kallon kaka Shiromi na tsaye bakin kofan bakin kofa tun fara labarin kaka hannunsa rike da makullin motarsa yana sauraron ta. Momi ta juya tana kallon sa babu yabo ba fallasa ta ce lafiya yace zan je government house kaka ta ce ato ka sauke min yaran nan a gida don girman Allah kar su fara min kuka kuma me zaka je yi a government house da sauri momi ta ce ai ba hanyar sa bace kaka kaka ta ce to sai ya fara ajiye su sannan ya tafi gwamnan house din ina ruwana ni da zaki ce min ba hanyar sa ne juyawa ya ya ce su same ni a mota daga haka ya fita falon farida ta miƙe ta ɗau jakarta kaka ta ce to allah ya kiyaye kila an ji mamma ne zai ajiye ni gida farida ta yi ma momi sallama ta yi ma kaka sannan ta fita hidan ta miƙe tsaye da kyar don tun fitowar ta kicin kanta ke juya mata bata ce masu komai ba ta nufi kofa walking slowly momi ta bi ta da kallon gefen ido har ta fita kaka ta kwaba baki ta ce bana biye mata ba dan da ta kara kar ta kara gaba gun rakiya farida na tsaye bakin kofar ita ma min falo tana jiran hidaya har ta iso kofar falon kallonta take ta ce what is wrong hidaya ta dafe kanta da kyar ta ce i'm not feeling okay farida ta kama hannun ta ce ciwon kai Idan ta girgiza mata kai kawai Farida ta ce mu tafi gida sai ki kwanta you will feel okay insha Allah tana rike da hannunta suka nufi motar shrimp har suka iso yana kallon su ta madubi Farida ta bude back seat Hidaya ta shiga ta kulle sannan ta zaga ta bude ɗayan side din ta shiga ita ma ta kulle tana kallon Hidayan da ta haɗa kai da guya ta ce sannu juyo waye yana kallon su ya ce what is wrong Farida ta ce she said she not feeling fine rufe motar yayi suka bar gidan har suka isa gida babu wanda ya ce komai a cikin motar ya yi bakin kofar gidan yana kallon su ta madubi farida ta buɗe side ɗinta ta fita ta zagaya ta buɗe ɓangaren hidayan ta ce we are home a hankali hidaya ta ɗago kanta sannan ta sauko daga motar farida ta rufe tana kallon shirin ta ce thank you bai ce komai ba ta kama hannun hidayan suka nufi gate hidaya a tare duk suka juyo suna kallon sa Farida ta saki hannunta kamar mai counting step ɗinta ta koma gun motar. Yana kallon idanunta da suka kaɗa ce, me ya same ki? Ta sunkuyar da kanta da kyar ta ce ina jin jiri kuma ina son in kwanta ya ce why? Ta buɗe hannunta a hankali ta ce ni ma ban sani ba. Ya ce tunda kika tashi yau kike jin ta girgiza masa kai bai kuma cewa komai ba. Bayan few seconds ya ce go juyawa ta daga Farida juyawa ta yi ta yi ta ga Faridan ta shiga ta wuce ciki ta nufi get ɗin dishi-dishi ta fara gani kafin ta ƙarasa get ɗin lokaci ɗaya ta kwala wani kara ta silale a wajen to masu sauraro duka-duka ina ga a nan zan dakata sai idan Allah ya bani iko za ku ji ni dauke da ci gaba ni mama Hanifa nake cewa mu kwana lafiya